Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai, sawun keke kashi na biyar. A inda yake zaune, a nan yake bai ko motsa ba, Husni kan bata ga abin da Zara ta gani ba. Don haka ta ƙara gefen gadon nasa ta zauna, tana murmushi mai tafa da Allah. Ido ta zuba masa hannun lokaci yayin da nasu idanun suke a ƙasa, ko ɗagowa ya kalle ta bai ba. Cikin murya ta ce, Ake, ba ka son gani na ko? Ya jikin naka? Ka eh, yi haƙuri don Allah wallahi ba a sa raina na ɗaga maka hannu ba jiya. hankali na ne ya tashi, na rasa yadda zan yi don gani nake tamka za ka rasa ranka. Wannan bai bata min rai ba a kan rashin jin magana ta Asma'u. Me ka wanke a mu? Shin ban je ki fita daga rayuwata ba ne? Kin ga abin da ya faru da ni jiya cikin 'yan mintuna. Ki sani idan kina bibiya ta wata rana ke za a yi wa abin da aka yi min. Dan za a ɗauka ne kamar ke ɗin wata ce a wuri wurina. Hijab ta sa ta goge kwalla cikin shishiga kuka ta ce ina son yi abin da kake so amma na kasa. Ake ka da son kasancewa tare da kai ba zai banda ne abin da kake so ba. kafin da kawai idan an kashe ni kaga dole zan daina bibiyar ka. Ke ma kuka ce wai Asma'u? Me haɗi na da ke da yake tunanin a kashe ki a kaina? Me saka ba za ki kokarin gyara ki ba? Sai ki kokarin lalata ta. To aki kai me yasa ko na rana ɗaya ba za ku tunta zama wa mutumin kwarai ba? Ba da wata alaka da kai amma akwai yan da musulunci. ake ko da kai ba musulmi bane me saka za a dinga haɗa ka da Allah akan abu amma ka rufe idan ka. ake in dai baka zama mutumin kirki ba to ba da jin akwai ranar da hankalinka zai kwanta da baka shiga harkar banzan nan ba da babu wani dan da zai cutar da kai amma ka shiga harkar su in gidan ku duk malamai ne kai ɗaya ne ka zamo daban baka jin nauyin yin kisa ka ɗauki jini kamar ruwa kwata-kwata zubarsa baya tsoron daga ka yanki wancan ka kashe wancan Aki, me ya riba wannan rayuwar ka tara wa kanka miƙiya da masu son ganin bayanka ƙarshen tafi za su yi maka kisan wulaƙanci mu da muka damu da kai kuma ka mu da shan wahalar rashin ka ake kai min haƙuri amma ba zan iya fita daga rayuwarka ba ina son zamowa abokiyarka don Allah ka yadda da ni ta kai ƙarshen magana da tana wani irin kuka mai tsuma zuciya mai sauraron sa yanzu idanun nan yi da ƙarfi gami da haɗe kansa da gwiwa zuwa yanzu ji yake kamar ya kashe ta ya huta don ku ya tabbata inda ba za ta fitar da rayuwarsa ba za ta sha baƙar wahala ta ko ina sai bayan wani lokaci zuciyarsa ta lallaba sannan ya dago idanuwansa ya zuba mata asma'u babana kawai ne da na yi wa ƙarya babana kaɗai nake iya saurara kuma nake iya amfani da sa sai dai kushi bai taɓa sani dariya na yi ta ba sai ke asma'u ban san ki ba ban san wace ce ke ba ban san daga ina kike ba lokaci ɗaya kin shuka rayuwata kuma kina son haifar min da matsatsalu a cikin iya abin da kika samu a baya ki yi hakuri da shi amma daga yanzu ki daure ki ɗauke kanki daga gare ni rayuwa ta rayuwa ta ce bana jin za ta taɓa canzawa ki tashi ki tafi amma ake ai daga da ita yi da cewa ba son jin komai daga bakin ki na riga na gama magana ta ki tashi ki fice min da gani bana son ƙara ganin fuskar ki haka bana son ko da ƙara jin sunan ki da so samu ne ki min tazarar da har da ko labarin ba zan ƙara ji ba ki fita tun kafin rina ya ɓaci ne miki abin da hankali ba zai ɗauka ba wata tana tafiya da baya da baya, ta da ke faman zubar da ruwa suna kansa. Wani abu ne ke turmuƙo mata tun daga ƙahon zuciyar ta hamma ƙogaro. hakan ya saka ba za ta iya cewa komai ba inda take shishika kuka kuwa ka ce duk 'yan gidansa ne suka yi hatsari suka mutu a haka da bangar hatsa shafukan gidan daban-daban ba tare da damuwa akan kallon da suke banta da shi ba har ta fito waje inda ke ta safa da marwa suke ta zalimin abin da zai faru da ita a ciki ganin tana wannan mugun kukan ya ƙara ɗaga hankalinsa ya shiga mata tambayoyi sai dai ko uban ta ki ce masa a dakin aiki kuwa husni na fita raziya ta bayyana a gabansa ita ma ta kafa aradin nata kuka cikin shishika ta ce Ruslan, ina rayu kuma ina tare da kai, amma baka taɓa min abin da kai wannan yarinyar ba. Ka faɗa cikin wannan halin ne fa domin ta, ka yi abubuwan da ba wanda ya taɓa saka ka yin su, sai ita. Ta yi hankali na zai iya ɗauka. Billahi lazi huwar rahmanu sai na kashe ta, in dai ba bata gaggauta fita daga rayuwarka ba. In ban kashe ta ba kuma zan mata illata ta duniya sai ta zame mata tamkar wuta. Da ita da danginta sai sun gwammace mutuwa ta akan irin izahir da zan yi mata. Jikinsa kawai karkarwa yake yi, Jikin jikinsa sun wani irin mimmiƙe sun furfuto kansa na wani irin juyi da gwamutsi tamkar karan babban mota da yar uwarta zuciyarsa wani irin tukuki yake yi wanda yake jin kuma ba za ta kara minti ɗaya ba za ta yi bindiga ta tarwatse sa na kasa ya kame ya cije gami da dafe kansa da dukan hannayensa wani irin wahalar da ya faɗa bisa da ziya ta saurara masa ba ta cigaba da surutai cikin fita hayyaci da tsananin bacin rai bakin kishi ya sa duk ta zama mukar mahaukaciya ta daɗe tana faɗa duk maganar da ta zo bakinta sannan ta gaji ta yi shiru ta ci da sauka kuka a lokacin ake samu damar tuba tashi Asma'u uba ta da laifi kuma muddin wani abu ya same ta sai na jefa ki a masifar da haƙƙiya mata tsaya ba za ki fita daga cikin ta ba wallahi. Ta shike mamman wuri kuma za ki je ki haɗu da faza. gidan da ta zuba masa cike da tsananin mamakin farajinsa. Cikin tsawa ya ce ki tashi na ce ko kuma ni in baki wuri. Ina rufe baki ta bace bat kamar ba ta taɓa zuwa a wurin ba. Zafi kuna ɗi ciwo azaba uba ba abin da zuciyarsa da kansa ba sa yi ya rasa ma abin da zai yi ya samu sassauci. Zafira da Leta da sauran iyalan aiki suna zaune sun yi jugum-jugum kowa da tunanin halin da yake ciki. Rabi'u kuwa kuka yake taɓar zawa tun jiya da ya ga halin da Ubangidan Nasir yake ciki. Tsoro da tashin hankali suka hana shi sakat. A kyauta Leta ta bashi abinci amma ya kici saboda ya gama firgicewa. Da kuka yi bacci da shi ya tashi. Haka yanzu ma ya kasa dinawa. Su ko sai ƙara tsorata shi suke yi. A take ta harkar dafa ma gaba ɗaya ta fice masa da gare. Nan take sa a ransa zai yi karatu tukuru kamar yadda mahaifiyarsa take so. zai watsa da dukkanin wata shiririta Gabira ce ta ɗan gyaran murya sannan ta ce wai yanzu ba ido zamu yi kenan ba za mu ɗau fansa ba waje ya ce to in ba da umarnin ba zai iya yin hakan sai mun je mun tambaye sa mun ji me zai ce Leta ta ce ya kamata a ga wata tambayar sa an jima kaɗan ku shirya mu shiga gidan nasu sa ya ce hakan ma za a yi amma ya zama dole mu ɗaukar masa fansa ko baya so sai mun yi bai sani ba Dan bakwai ya ce asalin gaskiya kenan ni ma haka zance Duk da suka fara yi kowa yana faɗan abin da ya kamata sai dangare haƙi kamar daga sama aka jefo ta haka ta faɗa da madaidaicin kangon da su ɗan kura da ke zaune suna ƙidaya kuɗin da dogon lungu ya ba su na aikinsu sai murna suke yi kamar an yi musu albishar da aljanna ba wanda ya ankara sai ganin ta suka yi a kansu fuskan nan ta ba annuri cikin tsananin bacin rai ta ce wai da za a ci amana a karɓi kuɗi a kashe wanda nake so to wallahi da sai kun gane ku. dan kura da ya saurin miƙewa ina tusa kuɗinsa cikin wata lalita ciki da son kare kansa ya ce wallahi kin san dai ba yin kaina bane dudu ne ya samu kuma kin ga aikin sa muke yi ba zai lamince mu idan kina son sawun keke ba wannan kuɗin ma da kike gani ba nawa bane ba na waɗannan ne ya faɗa yana nuna abokan aikin nasa wanda suke ta zazzara ido kamar da mazarin tsiri a kasuwa sun tsorata da ganinta don dukan su ba wanda bai san halinta ba ana cewa mace akwai tosai, amma ita ta fi wani namiji rashin imani Obati kafin ta ce, "Don kula da, gajeren kanka, kai ba zan taɓa ka ba amma tabbas sai na tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro jiya kai suka sauran miƙewa suna neman wajen tsira a hankali ta taka ta doshi inda suke fayafaye suka fara yi suna ba ta haƙuri gami da ba ta bayanin yadda aka yi amma ko sauraron su ta ƙi ta yi sai da suka ƙuri da bango sannan suka dakata cikin da kake muryarta ta ce da ku da suwaye kuka aikata Asabu ya ce wallahi ɗan kula da ni babbanmu sai sauran yaran oga ni ba abin da ne masa wallahi ya karasa magana yana mata nuni da na kusa da shi wata lafiya wuka ta zari da gugunta tana zuba musu idanuwanta masu ban tsoro sai da ta goge wukar sannan ta ce ya zama dole ku ɗanɗana ta yi magana tare da ketawa a sabu guga a cikinsa iyo ya zinduma saboda azabar da ta ratsa shi a cikin ƙoƙarinsa. ransa cike da rashin tausayi da imani ta ƙara kafta masa sara a kafaɗarsa hakan ya sa dole ya zube a wajen ta kawo ta da gudu ta bi ɗayan da tun ya tsila a takari yana neman ceto kafin ya kai ga fita ta cin masa tana da makoshi ta shata masa yanka a hannunsa kan jijiyar gaba hannunsa ai ba jini ne ya ce salamu alaikum rike hannun ne yana wulwulawa saboda azaba bata saurara masa ba ta firma masa wuka a jiki. ta zare ta gami da sakafa ta harba shi can gefe dan gura da jikinsa ke tatsuma ta kalla tana wuce kamar wadda aka danne za a yanka wallahi tallahi in dai ka ƙara taɓa sawun keke sai na raba kanka da gangar jikinka ka je ka gaya wa dodo na ɗauki mataki akan yaransa duk hukuncin da zai iya min ina jira dan uwa babarsa ko me zai yi ya yi. kuma daga yau na bar aiki a ƙarƙashinsa sa ni ma kai na ce kuma ina da tawo dabar ku iya takun kudin kafin na halaka ku dan kula da ya jinjina kai alamar ya fahimta da kira har hado magana ya ce amma bai kamata ki ba karkashin dodon lungu ba na san ma dinkin ya haka ba zai ce komai ba idan ma ya faɗa bani da asara ka je ka gaya masa sako na tana gama faɗin haka ta fice fu kamar iska wasu ne ko da amudi ya kai ta makarantar cewa ta ba za ta shiga ba ware kai ta wani wurin idan lokacin tashi yayi sai su koma gida cikin sanyin jiki ya ce innata zai ina zan ya kai gidan Allah mu je bakin titi kawai ka ajiye motar zan zauna a ciki kamar ya fashe da kuka yace hakan fa bai da amfani yi hakuri mu koma gidan da tunda baki san makarantar Ba na son gardama dan Allah kawai kai min abin da nake so Lausar da kai yi sannan kunna motar gami da fara tafiya sai da take minta lokacin tashi sannan suka nufi gida Mumina haraba gidan tana duba shuke-shuke suka shigo Bagiya sake ta tsaya tana kallon Husni wacce ta je miji me da ka kalla za ka gane bala'in wahala take ikon Allah kwanan da duk in kika fita ba ki dawowa kalau me yake faruwa ne numfashi ta ja ta sauke tare da nauyi a jiya zuciya cikin muryar da ke ƙara nuna tsantsar damuwar da take ciki ta ce ba zan ƙara zuwa makarantar nan ba har sai bayan wani lokaci oh, oh ni yasu to dalilin me mami ba da lafiya kuma shine suka doke ni dan Allah mami kada ki matsa mu akan hakan ki bani da ran da ni ya zan koma wani tarausar da kai kamar kasar da ke jin a sanye ta ce shikenan Allah ya baki lafiya dan muke kika zaɓi makarantar ai ba ni na zaɓa miki ba ran da kika ga dama kyaji kuma idan yayin suka tambaye ki dalilin rashin ki sai ki san abin gaya musu gida kai kawai ta yi alamar ta yadda da haka bata ƙara cewa kan garba ta wuce ciki kuma ta zauna ta duba tagumi ba abin da take tunani sai irin tsauran matakin da ake ya dauka a kanta a yanzu ba ta da zaɓin da ya wuce ta kaurace masa na wani lokaci kuma ta dinga addu'a Allah ya yi mata duk abin da take ji a kansa tunanin da take ta yi kenan gaba ki ɗaya hankalin da ya dafa a kai Hajiya Laure da Hajiya Sauda ne zaune a gaban boka barori, Sai tsitsila idanuwa suke yi saboda tsoro da fargaba abin da zai fito daga bakinsa. Shi ko dariya kawai yake tallakawa kamar an yi masa wayayinta. Ya kai akalla minti biyar yana yi sannan ya cimar kamar ba shi ba. Kallon sa ɗaya bayan ɗaya kafin ya fara magana. Yana yi yana zari musu manyan idanunsa. A kwana uku na ce ku dawo shi ne kun dawowa sai yanzu da kuka yi niyya to aikin ku ya tarwatse. Wanda muka tura wa aikin a lokacin tana tare da shi kuma ya taimake ta ya hana aikin shiga jikinta. kuma ba ku dawo lokacin da muka ce ba kun masa komai shedanin aljanu sun fasata ya kai karshen magana tare da wani ƙaraji da gurnani tamkan mahaukacin zaki kallon kallo hajiya saboda da hajiya laura suka yi cikin tsoro da shakku kafin hajiya laura ta ce ranka da ɗibo kabarore mai zamani wallahi rashin lafiya ce ta kama ni ba sa to ba tsammani kawai sai na tashi da cuta har bana iya ko tashi zaune sai an taimaka ma. amma yanzu na ji sauki shine fa ne maza na garzayo abin da yana raina amma tsotsayi ne a yi hakuri manyan mutane ta kare magana cikin sigarar rashi ta baya ta wuce za a yi aiki mai wahala kuma za mu ƙara tura shi kan wannan yarinya amma mutum kuna so aikin ku yi kyau sai kun cike sharaɗa na hajiya sauda ta ce me sharaɗin ai tunda da akwai mafita komai mai sauƙi ne boka ina buƙatar yarinya ɗan shekara ƙasa da ishirin za ku kawo ta gobe bayan ta yi kwana uku za ku so ku ɗauke ta muna buƙatar ta hajiya lura cikin ta ya bada wani ƙulululu ita duk irin wannan manyan asirce asircen ba iya yin su dai ba abin da tafi ganewa yar mallakan miji da dan abin da ba za a rasa ba shi ma mallaka ba irin ta muguntan nan ba dan ta ruɗe sa hajiya sau ta ce za mu kawo boka in dai zamu nasara dole ne za mu nemo mu kawo boka ya dariya mai isa sannan ya ce su zube kuɗi ya sallame su suna fitowa hajiya laura ta ce haba hajiya sauda yanzu na zan bin samu yarinyar mutane in kawo boka haba a dinga tunawa fa a duniyar musulmi miki ba ta kafirai ba hajiya sauda ta yi wani shi'umar murmushi kafin ta ce hmm. kin dauki duniya da wasa kawata kina son daukar fansan mijinki amma kina tsayawa sanya samun budurwa ba wani abu ne ba ko ba wai kashe ta zai ba kawai ina tunanin zai danci amarci da ita ne ta karasa magana tana dariya ita ko aka san slippers dinta Hajiya lura dai har yanzu abin bai yi mata ba cikin sanyin jiki ta ce to yanzu zan samu in kawo masa agogon nan ba kina da yar aiki ba ila ma ba ɗaya ba to a cikin sa zaki zaba ki darje kawai ki ce ta zo ta raka ki in dai boka ne da ya gama abin da zai yi ya rufe bakin shegiya shikenan Kadiya ba ta iya cewa komai ba sai tunane-tunane. Wani dama Hajiya Sauda ta samu ta zuzzuga ta, ta kwantar mata da hankali har ta ji ta yi na'am da haka. Washe gari kamar da suka shirya, tun wani Hajiya Laure ta ci ado, ta gayyaci ma yar aikin tarakiya Suna zuwa suka dirge kuka ita suka yi nasu gobe. A nan fama ta tashin hankali, tun tana kuka da hawaye har suka gaji suka daina zubowa. Bayan kwana uku, a cikin 'yan buka buka barori suna zaune gabansa sai fara'a suke yi, da alamu dai duniyar ta buɗe musu. Ma'uka tana gefe ta haɗe kai da gwiwa tsirid da ita. Hajiya Laura ta ce, "Boka, ɗana ya takura mini akan hakan, ban san ya zan yi masa ba." Baruri ya dariya sannan ya ce, "Za mu rufe masa baki, ba zai ƙara hana ki yin abin da yake so ba." Ta ji daɗin hakan, ta yi masa godiya kana suka miƙe. Yau ma kwana uku ya ba su su dawo. Maude da kyar da kyar take iya tafiya, duk ta zama kamar sokuwa ba in ba in. Sai Hajiya Laura ma kyamar suke yi, da sun kalle ta sai tsartar da yawo su yatsa ne fuska. Da haka suka dawo gida. Hajiya Laura ta yi sa'a da suka shigo gidan duk ba kowa a kusa. Don haka ta yi sauri ta balbale ma'u da masifa akan da je ta yi wanka ta dawo daidai. Cikin yanayin ta mai kama da sokunta ta aiwatar da abin da Hajiya Laura ta ce. Ba laifi ta ɗin dawo hayyacinta sai dai tana nan suku da ita. Husni na kwance akan gado tana malele kuwa kamar yadda ta saba. Don kwanan nan aikin da ke nan, Mummy ce ta kwala mata gira, ta amsa cikin muryar ta gama da sashewa. Mummy ta ce zaman ɗaki da kwanciyar nan naki ya ishe ni ya ishi kakata indo. Ba dole cuta take warkewa ba ina fama kwanciya kamar dan malele. an yi allura an sha maganin amma abu ya ci tara mutum ne ki ta yana girki ko ki ji ƙwarin jikinki da ki amsawa da to sannan ta yin ƙwara ta tashi tana bin bango saboda wani irin jirjir da ke ɗibar ta tana fitowa daga ɗakin daidai lokacin kullum asirin boka barore na bota gadan-gadan ita sai yake faɗa mata raziya ta faɗo kanta da ƙarfin gaske hakan ya sa ta ƙwale ihu game da faɗuwa gefe ragab a take ta sassan ƙari kamar gawar sababi tsafin boka barore ya faɗa ya kone kurmus ta nemi iska ya san inda dare ya masa hankali ya matakar tashi mummy ta yo kanta tana kiran sunanta tana taɓa ta ta ji ta komai na jikinta ya daina aiki sai zuciya ta ce kawai ke bugawa addu'o'i ta fara jiruwa tana tufa mata don bankalin ta ya ƙara kololuwa wajen tashi Wani husni ta fara kanan nadewa tana wani irin lallan kwashewa kamar jikin tsutsa gare ta ma'ana dai tamkar ba kashi a jikinta Mumi ta fashe da kuka tana kokarin karanto addu'o'i gami da jinyo ta jikinta ta rungume ta tana kokarin hana ta lankwashewar sai dai kash abin ya ci tara ta ɗaya kusan minti shida cikin wannan halin sannan kuma jikin nata ya dawo daidai ya wani saki laga kamar kawar da ta samu ziyartar lahira yanzu wani zababban kuka ta saki tana cewa "Momi, zan mutu kai na zai fashe wayyo Allah na jima kai sa mami ta ƙara rungu mota? tana cewa ki hakuri wasu na Ya cuta ba mutuwa ba ce. ki ta addu'a zaki samu lafiya insha Allah ina kukan da kawai take yi ba ji ba gani don ko fahimta inda mummy ta dosa ba ta yi ba bari ma ta yi addu'ar suna nan zaune mummy na kuka wasu ne na yi a wani lokaci kafin ta sake kai ta kama ciki tana kuka cikinta na ciwo ita dai mami ta ga tashin hankali ayatul ya kuma da suratul baqara da sauransu take karantowa in ta saki wancan sai ta kama wancan gabaki ɗaya ta ce. tana cikin haka ta juna hucin zafi ya bige ta ita ma ta zame ta kwanta a wajen asume Ruslan ne ya daren mikiya a wajen ko ƙasa bai sauka ba ya fuske da ziya daga jikin Husni suka yi sama dan take Husni ta ji kamar cire kaya sai dai ko yatsan ta kasa motsawa ji take kamar an daddatsa ta da adda idanun ta ma kawai sun yi mata nauyin da ko buɗe su ta kasai, yi mummy ko ita ma tana kwance a sume ba mai tashin wani a su suna cikin wannan halin mu bai shigo fakan fakan tare da sallama bai bari an amsa masa bai ci gaba da cewa mummy kin gani da wuri yau ba ta zan yi da yake yi ban ɗakin tsakar gidan yana ba sun bai lura da su ba sai da leƙa ban ɗakin ya fitar nufin ajiye wayoyi da tarkacen jikinsa kafin ya shiga wanka don fa idanunsa suka yi ala da su a shemi cikin hanzari ya kansu yana tambayar lafiya yana taɓa mummy ya ji ta a sume zuciyarsa ta ba da rim idanun sai kai kan wasni da take zub da kwallar wahala ita ma isiriya take bin gefen idanunta hankalin shi tashi ce ke wasni lafiya ba za ta iya magana ba don haka bai samu amsa ba ruwa ya lalubo ya fama momi aiko ta ja wani koren numfashi ta sake sauke ajiyar zuciya sai kuma ta ci gaba da kuka tana cewa ina husna kaddai sun dauke min ita cike da mamaki da tsoro mini ce me faru momi zuwa ya za su dauke ta ba tare da dina kukan ba ta ce yawwa ware da ka dawo ashe da gaske aljinu sun hukan musu kar ka ga irin wahalar da suka bata tai magana tana kokarin tashi zaune taimaka mata yi ta zauna ganin wasu ne kwance kusa da ita yasa farin ciki ya kama ta goge hawa yadda ta fara yi tana cewa kalli ta nan ka ga yadda suka ringa cikurkuɗa ta kamar ba mutum ba sunan da ya kira yana shafa gefen fuskar ta cikin tausayawa hankali ta bude ido tana kallon sa sai kuma ta bare baki ta kama kuka tana cewa jiki na ciwo yake yi ne ke kamar san mutu yace sanni kin ji Allah ya sauke idan cewa zaki mutu ai mutuwa sai lokacin ta yayi Mummy ta ce, "Dauke ta kamar yadda ita daki." Laifi na ne, ni na ce ta gudu? Ta faɗa tana goge hawaye. Rungumar ta yi kai ta daki, ya kwanta yana ƙara jaddada mata sannu. A bangaren Sir Sulan kuwa, yana yin sama da raziya, bai sami ko ina ba sai gaban uban dawa. Yana zunukan haɗaɗɗiyar kujerarsa ta zinari yana jiran dawowarsu. Ruslan ya durƙusa a gabansa gami da cewa, "Ga ta nan fada." Cikin ɓacin fada ya ce, "Raziya, waye in take daga ɗaurin da aka yi miki, har kika fita?" cikin shishika kuka ta ce rislam fa dakatar da ita yi ta hanyar daga mata hannu shiru ta tana cigaba da barza kuka kamar za ta mutu yinsa. ba tare da damuwa da hakan bai ce ba za a ƙara ɗaure ta na buƙatar ƙara ganin ta rislam ya ce to kana yadda ita ya mai da ita ke bintancen ɗakin da aka ɗaure ta a wancan lokacin tana kuka tana komai amma ka yi mata banza ya aiwatar da umarnin da aka ba don ku shi ma ta gama kai shi makwarar rai a abin duniya duk ya ishe shi ko da Ruslan ya bashi labarin abin da ya faru ya rasa ma bambance tsakanin Husni da Raziya wacce ce ta fi hauka. A gefe guda kuwa ya ji daɗin zuwa Raziya kan Husni don kuwa ta zo akan lokaci tunda ta yi faɗuwar tsafin da aka turo mata ƙasa. Bayan kwana uku, har ya lura da Hajiya Sauda an koma wajen boka. Ana ta murna tun da nan sa ta cimma ruwa. Sai dai kash, yau maka wace ranar. Sai dai ta idar ya yi ƙoshi, sannan ya fara da cewa aikin ku ya tarwatse. <laughs> Hajiya Laura ta zaburo tana kallon sa saboda jin abin da ya faɗa. Gani yana bubbuka mata da mugunta. Ya sa ta jefa masa harara ta bayan ido, a ranta tana cewa, "Assalamin banza." Shunkunu yi kana yi ce, "Wata ne aljana ce ta zo ta cece ta." Barura baya taɓa karaya baya taɓa sarewa. Dole ne sai mun cimma abin da muka sa gaba. Ku aje kuɗi ku tashi. Zan tafi ga aiki har sai na yi nasara. Da kai na zan kira ku in dai buƙatar ku ta biya. A duk lokacin da kuke mafarki na to ku taho ina neman ku. suka amsa kana suka zube kuɗi suka tashi kamar da ake lura ta saba mita kullum yau ma ta yi akan takaji da ajiye masa kuɗi kuma ba nasara hajiya saboda ta lallaba ta kwantar mata da hankali ana kwana ana tashi gashi duk da faruwa abubuwan baya watanni biyu kenan Ruslan ya samu lafiya tangarar ras har da bai ma sun fara bacewa dan shi jikinsa baya ajiye tabo da zarar ciwo ya warke tabo ma zai warke tamkar bai taba jin ciwo ba tunani ya fara badinin zuwa inda ya so kuma ya koma ruwa har kasa tada sai ma abin da ya ci gaba Rabiya dai tana can a ɗaure, amma manta da ita. Don ba masu kula da ita ba, ba wanda ya ma san inda take. Wasu ba da sauƙi ta samu lafiya ba yawan zazzaɓi da ciwon jiki irin na da. Sai dai hayo bata koma makaranta ba. Sai kuma tunanin tunanin ba dare ba rana. Kwata-kwata ba ta walwala kamar dai ba ita ba. Dangar yaƙi da mai gidanta kuwa hayo suna tare. Da yake ya san hannunsa sun bai nuna mata ta yi kuskure ba akan abin da ta yi wa yaransa. Har ɗaya a ciki ya mutu. Sai ma kurkurtar da ita da yake yi yana kwantar mata da hankali a gefe guda kuwa abin da yake nuna mata a zahiri ba shine a zuciyarsa ba ya riga ta ya kudurce daukar fansa a kan Ruslan kuma ba zai iya fasawa ba wurin da yake son cimmawa shine kashe Ruslan ita kuma ya mallake ta a bangaren iyalin Ruslan kuwa sun ci gaba da gudanar da lamuran su cikin kwanciyar hankali suna aiwatar da duk abin da ya umarce su kuma suna barin wanda baya su. shigo da wiwi da sayar da ita kuwa ba kama hannun yaro ba abin da ya ragu sai ma ci gaba gabarna kamar 'ya'yan beraye Rabi'u ne ya koma wajen ummansa yana taya ta ayyuka kuma yana zuwa makaranta ya bi iskancin da yake yi ta. Sake lura dai Hayyu ba amsa kiran boka ba. Kuma gashi dai Taslan yana ta yawatawa abinsa. Da alamu dai Hayyu ba wanda nasara da suke ta fata. Jini ne zaune akan hakima kujerarsa ta alfarma ya bubbuce kafafu yana turo uban timbi gaba. Ina waya da DCP kashin. Wani yin shauƙi ne ke ɗibarsa, a wani sulo yake yi a magana, don baya so ta ƙare. Na gama tsara komai, a gobe Kano za ta yi baƙo. kuma a cikin satin al'amura za su fara gudana kai dai ka zuba idanu za ka ga yadda zan ɗauki fansa ta ta hanyar da sai an gwamnati fito na fito aka yi da ni DCP ya murmusa cikin da jin daɗi ya ce wannan ai kyakkyawan albishar ne jeri ni na ina buƙatar haka don na gaji da ji nan nan labaransa idan muka kawo sa hukuma za ta zauna lafiya ba ciwon kai haka kuma za mu dinga harƙallolin mu cikin kwanciyar hankali jidi ya dariya irin ta 'yan duniya kafin ya ce to kai DCP banda abinka idan wani na raye a duniya ai hawan jini na ba zai sauka ba kwantar da ka kawai ni na dafe ka tattaunawa suka ci gaba da yi sannan suka yi sallama kowanne sai na ta farin ciki da samun mafita Da yau kwana ta tana mafarkin aiki da kuma makaranta don haka duk ta tashi hankalinta akan sai ta je ko za ta gan shi wani dai bata hana ta ba cikin riga da sikin da atamfa daddiya, ta shirya sannan ta zira hijab ɗinta light blue ta butu. shi kansa Amadu ya yi mamakin jin cewa za ta je makaranta amma ko kaɗan bai nuna mata ba don ya lura ta zama sarƙa mai rikicin ganga yanzu yana yin magana za ta iya ɓare masa baki daga haka sai zazzabi da ciwon kai su hau Ruslan yana tsaye hannunsa ɗaya riƙe da bibi ɗayan kuma ya riƙe gwangwaso cikin salansa mai matuƙar burgewa da jan hankali yake zuƙa yana busawa ba tare da wata damuwa ba a cikin da zare suka shigo tafkeken ɗakin tare bakinsa ɗauke da sallama ba su jira ya amsa ba suka cigaba da sabo masa sa kamar yadda suka saba a hankali ya fara takawa ya juyo yana fuskantar su kafin ya matsa gefen gadonsa. ya sa hannu ya ɗebi wasu haɗaɗɗun aibi wato katin ɗaurin aure cikin kasaitaccen takunsa irin da namijin zaki ya isa gaban dare. yana zuba masa rikitattun idanunsa gani irin kallo mai da sakonni da yake aika masa ya sa zuciyarsa ta fara tsalle tun kafin ya ce abin da zai furta miƙa masa aibi ɗin ya gami da cewa duba wannan ya yi magana cikin murya su mai daɗi kamar busar sarewa idanu a waje zare ya karɓa ya shiga dubawa cike da fargaba da tashin hankali kafin ya ga karantawa zuba ta ta fara yanko masa ta ko'ina bai kasa a biyo ba ya zame dirbiyoyinsa a ƙasa kamar zai huga ya ce sarƙa wallahi tallahi ba laifi na bane ba ni na sa su buga ba ga ci balbal nan na san zai shede ni Allah ɗaya kenan ba ni na sa su ba a kiyaye Bibi ta tsirga masa kana ya furzo da hayakin ta baki da kuma hanci a takaice ce ba kai ne da alhakin buga aibi ba ni ne don kuwa kana karkashin kulawa ta soyayya ka fara ni kuma bana bukatar ta. shi saka na buga aibi a wannan juma'ar nake so a daura auren inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shine abin da zare ya shiga maimaitawa cikin kaduwa da tashin hankali shirin ya dauka kafin dare ya samu ƙwarin gwiwa cewa a yafe min ya babba wallahi tallahi ban tashi yin aure ba yanzu ni da kuka na bana iya riƙewa ta ya zan iya riƙon iyali a bari sai nan gaba ba yanzu ba dan Allah tas Ruslan ya hurga masa wani azababin mari wanda ya sa tauraron azaba suka shigo gilma masa na wucin gadi sai da juya masa baya kana ya ce ba na son yaudara kuma ba na son shiririta ka san ba auren ta zaka yi ba ina ruwanka da ita me haɗinka da soyayya bana so kona lokaci ɗaya ku bari mata su shigo cikin rayuwarku mace ba komai bace face rauni ita ce lagon kowane namiji mace hadari ce ga mutane irin mu zaman babu su yafi mana alkhairi akan tarayya da su daga yau sai yau kar wanda ya ƙara saurara duk wata mace duk wanda ya hakan kuma zan sallame shi sannan zan zari hannuna daga al'amuransa bayan na aure da shi na masa duk abin da yake bukata jiki na tsumazar ya ce an gama sarƙa mai rikicin gangan ba za a koma ba ba ni ba mace daga yau umarninka shine abin dubawa oga na tuba ba zan koma ba jini da kai kafin ya ce a kona su a kawo mana prince hada baki suka wajen amsawa kana suka babba da tashi suna kawo dokin ya ya fice kai tsaye na makaranta wasu na tsaye wajen famfo ita kaɗai tamkar aljana ta yi zugun tana sa kawai da ganshi kamar an jefo shi daga sama wurin idanun da ta yi ta ƙara zaro su wai ko gani gani ta fara yi cikin sauri ta kira sunansa ake cike tsaya shi bai yi gaba bai yi baya ba yanzu ta tabbata shi ne bai gizo ta suke yi mata ba sadaf sadaf ta karaso kusa da shi cikin sanda har lokacin yana tsaye sai dai ko kallon inda take bai yi ba a gabansa ta tsaya tana fuskantar sa idan tana kan shi tana binsa da kallon yaushe gamo murmushin farin ciki ta ne gama ma mamaye fuskanta. cikin sanyi murya ta ce ake ciwon ka duk sun warke na ji daɗi sai a lokacin ya kalle ta sai kuma ya ɗauke kai a ya ce na ta ba zan ƙara ganin ki ba me yasa ba za ki girma magana ta ba shin ba na ce kake ƙara na ga fuskar ki ba Murmushi bai tafi da hawaye ta yi gami da cewa. Mhm. Ruslan kenan. Kai tunanin don kai mawalin kurarin zan iya rabuwa da kai kenan. Abin da kamar wuyan in iya bambare na daga gare ka. Bayan kaina ba ne, haka kawai na waye gari cikin mugun hali domin ka. Da alama ruhina yana buƙatar kasancewa tare da naka domin samun salama. Aki ko da mutuwa zan yi ina son mutu domin ka ko kuma in ce ma tare da kai. Ba zan iya bin ka ba domin na riga da na yi nisa ba zan iya jinkira ba. idan ku haka ne kina cikin wahala kuma ki sani ba za ki tsawon rai ba in dai har ba za ki nisance ni ba na fi samun kwanciyar hankali da bana ganin ki ina so ki ƙara ɗaukar hutu kamar yadda kika yi a wannan lokacin yi magana cikin ɓacin rai ina kaiwa na raba kusa da ita yana ƙoƙarin wucewa ya batta aiki rinnan idanun sai ya ɗaga ya zuba mata alamar ya amsa rinsa idanun ta yi zuciya tana dukan shalugude kamar ana shirin yin yakin duniya na uku a cikinta cikin da jarumta ta ce aiki ina son ka what Are you serious? Ya furta gami da ƙara tsare ta da sababbin idanunsa. A hankali ta buɗe idanunta da suka canza launi saboda tsananin fargabar da take ciki. Murya na rawa ta ce, Yes, I am serious. I love you, Aki. Ba zan iya maka ba ko da hakan zai sa ka kashe ni. Cikin tsananin zafin rai Aki ke yi taku uku zuwa gabanta. Idanunsa masu bala'in kwarjini ya ƙara warewa a kanta. Fuskar nan a haɗe, ga hadirin da ya haɗo yake rubuge, yana shirin zub da ruwa. Kin fara hauka kenan Asma'u? Ko kuma dama ki ma ce ce ban sani ba. cikin harguwa ya watsa mata tambayoyi cike da karfin hali irin nata ta jefa ta cikin nasa tana cije gefen laibanta cikin tsananin ruzin azabar da zuciya take yi ta ce yes ni ma hukaciya ce amma a kanka na idan baka fahimce ni ba zan maimaita ina son tas ya wanke ta da wani fitinannen mari kafin ta ƙara barta kalmar da take samfartawa fardawa cikin hanzari ta dafe kuma tun ta gami da sun kuyar da kai ta rantsa ido kanta yana wani irin juyi kamar an buga mata bakin ƙarfi a hankali mai sami cike da barazana ta nasarar dawo da ita duniyar mutane sabanin wanda ta faɗa. shin mahaifiyar ki a ruwan ta cikin ki ta haife ki a lokacin ko kina tsammanin iyayen ba sa ƙaunar ki ashe ki ma hukaciya ce baki san ciwon kanki ba ni a rayuwa ta babu mace domin mace ta riga ta mutu sabanin ta kuma kowace macen duniya rauni ce ina mai umarta ki da ki hurumi na murmushin ƙarfin hali ta yi wanda ya daidai da zubuwar zafafan hawayen da suka cika kwarmin idanta sassauta murya ta yi sanan ta fara cewa aiki kenan san ka kuskure ne da ka fara tunanin bai fata ta akai ba shin wani laifi mace ta maka da kake yi mata wannan kalla? wanda ta mutu ta da reka ne shiru ya kusan sakon biyar sannan ya girgiza kai game da cewa no she is my mother and my confidence tun daga kanta aka gama mace zaɗi magana ya katsaita da cewa relax a samagu listen to me a gidan mahaguba ana zuba min abinci saboda in mutu don ba a san alaƙa da ni me saka ke zaki kawo kanki kamar hallaka zaki mutu inda kika shigo rayuwata ko ba zan iya baki farin ciki ba ni ba da shukin su ko na abu ni ba namiji ne kamar kowanne ba ɗaukar rai kawai na sani bayan shi ban san komai ba bana san iyayen ki sarasa ki shi saka ba zan yadda ki shigo rayuwata ba idan kika matsa kuma madadin na bari wasu su kashe ki ni da hannuna zan kashe ki kafin ai da kai gara kai da kanka yi sawa ta gami da gyara tsayuwarta. Hallo cikin sawa ta ce, "Zan yi matuƙar farin ciki idan ya kasance kai ne ka kashe ni. Ina sauraron ka. Ina jin daɗin sauraron ka ci gaba." wani mugun tsaki ya doka cikin matuƙar ɓacin rai ya ce ba da lokacin ki. Ina faɗin haka ko kallon ta bai ƙara yi ba ya juya nufi ɗin tafiye ke makarantar cikin ɗaga murya asma'u ta ce waye aiki ko ya zube ba bari da sanya jita ya ci gaba da tafiyarsa alhamdulillah to in tsakar gida a nan za mu kwana mu kasance da ku a jibi da Allah inda zan kamo kashi na shida ku ci kasancewa ta tsakar gida ku tulla da kuma ku tambaya cin gyara ƙorafi ko yabawa haka zalika fitowar time sharing a group group ɗinku na da Facebook. Na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida. Yawa wannan shi kuma ina wanda fuskan su yake irin dark spot din na irin wannan glass na ido ko kuma kin shafa mai nan ya miki taban baki nan ya yi fari dark spot dai na fuska to kun ga sunan shi ma dark spot so wannan cream din yana da kyau sosai wajen cire dark spot na fuska ko wani glass eh, fuska nan yayi baki nan yayi fari wani ma ta yi bleaching ne kuma ya bata mata fuska wani kuma ba ma bleaching din bane kawai zagayen idanta yayi baki ko kuma gefe yayi baki ko kuma wajen kumatu yayi baki nan yayi fari to wannan dai cream din zai daidaita miki kalan fuskan ki ya cire wannan baki bakin na wajen ido da koma ina ne yayi miki dark spot wannan kenan yana da kyau sosai wajen cire matsalan dark spot na fuska yawwa ga kuma anti-agnic wannan cream din shi kuma mai da tsohuwa yarinya wanda fuskansa yake tattarewa yayi kamar tsufa kuma ke ba za ki ga kamar fuskan mutum duk ya tattauye ya yi kamar tsufa ya yi tattauye za ki ga wani kuma wani ma tsufan ne wani kuma ba ma tsufan ba ne ba amma kawai fuska ya tattauye fata ya haka za ku ga ya ɗan kakkame ya yi wannan yayi kamar alamun tsufa wani kuma da tayi dariya sai a ga ta kamar tsohuwa to wannan shine wannan cream din yana dame fuska yana kara mata kyalli da gyara wannan anti acne ne wannan na mai da tsohuwa yarinya kenan yawwa yana gyara fata sosai ta dawo ya rage shekaru kamar <laughs> kin shekara talatin ma zai da fuskan ke da kamar na 'yan shekara ashirin ya gyaru kenan yawwa wannan ba yana rage shekaru fata a ga kamar na yara yawa wannan shi ma na fuska ne gashi nan